Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 200.5. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa radio sannan za a iya jin mutanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana zahra aminu fage yau talata goma sha biyar ga watan Oktoba na shekarar 2024 shirin yau da gobe zai leƙa gana tare da wakiliyarmu Hauwa Abdulkarim yan Payoniya. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraron barkanmu da sake kasancewa da ku kamar da kuka sani ni ce taku wa Abdulkarim Iyon Kwaniya inda zan gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra, Ghana. Shirin namu na yau ya kumshi jin ra'ayoyin matasa kan abin da ya kamata su kiyaye kansu. Sannan mu saurari tattaunawa akan muhimmancin baiwa 'ya'ya mata ilimi. Bayan wannan kuma mu ji ɗan gargadi daga Malam Ali da yawa iyaye mata kan yadda suke yawan sinewa 'ya'yansu. Daga wannan sai mu kawo ƙarshen shirin da kwalama. Shari'a mai kai maza ko duga Kafin dai mu shiga cikin ainihin shirin, bara mu fara sauraron ra'ayoyin matasa akan menene ainihin abin da matasan ya kamata su kiyaye kansu da abin da ya kamata su mai da hankali a kai. na Isa Abubakar, abin da ya fi muhimmanci a rayuwa yanzu ga matasa shine hakuri. Idan kana nema ilimi, ka yi hakuri. Idan sana'ar kake koya, ka yi hakuri. Idan kana hange ma wani zai taimaka maka, ka yi hakuri. Don abin da ka sa gaba, ka yi hakuri. domin ita rayuwa ba samu kanta sai da hankuri domin wayanda muke fama su bari shaye-shaye wanda muke fama su bar wasu halayya da suka shiga dukkanin shi rashin hakuri ne sa Allah ya ba matasa hakuri shi ma ya fi muhimmanci da rayuwar matasa yanzu. Sunana Muhammad Sani Mahmud Makeri wanda aka fi sani da autan fada na abu mai muhimmancin da matasa ya fi su mai da hankali kai shine sana'a zaman banza bai yi ta haka da sana'a gidan kuma ba daraja ka. Sa'an abin da matasa matasa su kiyaye kansu ne game da miyagun kwayoyi da wani ayyukan banza da bai kawo alheri ko da yake akwai abin da ke cimin tuwa kwarya wannan zamani youth youth mun mai da zina aiki yi ya bar ba mu ganin hasken juna juwayen na abubuwa na ji shine mafi alheri gare mu mu matasa maza da matan duka sunana mariam so dai mafi rinjaye abin da nake ganin eh, matasa ya kamata a ce sun mai da hankali akai shine neman ilimi eh, da kuma neman na kai neman na kai shine ka zauna ka samu abin da zai taimake ka ka ciyar da kanka ka ciyar da sai ka zauna wani ya dinga baka ba in gani yana kawo karayar zuciya sai kuma ina duba abinda matasa ya kamata su kauracewa shine shaye-shaye in ga shaye-shaye yana kawo abubuwa da dama ban afta shaye-shaye kuma da kwai caca in ga shi ma wanda bai da amfani ga mu ina jin ni ne sadiq Bamba zamanin ga abin da ya kamata matasa mu kula shine farko neman ilimi za mu neman ilimin ko mu nemi albarka wurin su a kamata mu nemi ilimin sabida in ka nemi ilimin wurin mutumin kirki ba shakka kamar ka zama mutumin kirki wata rana hakan kada ka nemi ilimi ruwa mai tarbiyyan banza zai impact cikin jikinka shi yasa abin da kuma kamata kuma matasa kuma mu guje shi yanzu shine zama base mu daina zama base ina zama base na bai da wani alkhairi daga zama base in ka samu base da kuma mutanen banza wuna ke fara gwada da yara kan da ke shaye-shaye sabida mafi yawan shaye-shaye baka kana cikin dakin ka mutum ka koyi shaye-shaye da sport ina ji abubuwan ya kamata mu dunga bari da ka zauna base ma ka duba in kamata ka zauna ka zauna base mutanen kirki a kana wurin babu shakka an da ka wani amma sun ce ka bari sunana sa'ada eh abinda youth mu su focus kai fa shine neman ilimi da koyan skills don yau ba kowa ke da ilimi rabi yawa eh, an sa school makaranta ma ba ilimi to ba shi ke gwada yi drop out from school a zauna gida ba komi ana zaman banza ba no a je a nemi aiki ana yi a the end ka kare ka qualify kai ma kai ka je ka bude aikin kanka kana yi To yau dai mun shigo wata makaranta domin tattaunawa da malaman makarantar akan muhimmancin baiwa 'ya'ya mata ilimi da irin kalubale da ke dauke da karantar da 'ya'ya mata. so muna tare da malumma da ke karantarwa a wannan makarantar shek salamu alaikum da wa nake zama wa alaikum salamu wa rahmatullah wa ajiya barkamu da wannan lokaci mai albarka ina magana da shek abdallah alhassan turi malami ne da ya karatu addini da larabci a kasar saudiya birnin manzo allah madina jami'a islamiyya sannan kuma yanzu haka ina aiki da ghana education service na karantarwa ta bangaren arabiya da islamiyya a makarantar ansar dini na national mace fi mama fadama ni ne rukaya sad um, na fito fadama kuma na kare islamic university specialization na ne accounting na farin cikin da wannan rana da aka invite na in kawo take na on girl child education na malama balkis sunana barkisu suleiman ne ne basic 5 teacher ansarudin islamic basic school to mun yi murna kamar yau an kawo wanga topikin alheri da damu discuss game da yaran matanmu muna farin ciki a farko tambaya na a gurguje musa wannan topic a haushen ce maudu yana da muhimmanci sosai wani matsaloli ne ake fuskanta farko dai eh, jawabi akan wannan mas'ala wato kalubalantar da mata ke fuskanta game da rashin zuwansu wurin ilimi a farko dai shine jahilci a wurin iyaye na biyu kuma shi kuma ne talauci bayan talauci kuma rashin fahimtar karatattuka na addini idan sun kasance iyayen na musulmai ne to shi ke kawo wato arkala ko shi ke kawo challenges ko shi ke kawo matsaloli ko Eh, kalubalantar da zai sa yariya mace ba za ta samu ta karasa zuwa ga neman ilimi ko kuwa ba za ta samu himma ta neman ilimi ba sifofi guda uku ga suke iya hana yariya ko diya mace ta yi ta ne a cikin zamantakewar musulmai. Sometimes ba wai ba ta samu opportunity nan ba ne, ba ta san ba wayar da hankalinta ba. kuma ba ta san importance abin da ya sa daɗi wanga ba because ya ce tana koya abu gida ba in ya kace charity that doesn't mean kamar ta zauna gida kai maybe ce tana ayyukan gida ba ta komi bada base domestic of yana kamata iyayen kuma su waye da hankali da ya kamata ta koyi wani abin da dai sa gaba ta stand out ma in maybe she, she finds herself wanting ta ya ta prove right in no i know what i'm supposed to do ta ya ta yi ga abin da ya kamata ta san wannan ba she will be kettled ta nan one place ba ta koyi ta yi abin da da take so wato kowane uwa ba lalle a nuna ma yaro wanke-wanke gyaran daki gyaran gado shara da sauransu ba ya kamata a kai yaro makaranta ya koyi ilimin da zai iya ko ina ya shiga ya san cewa akwai hakkin kanshi akwai hakkin mutane kanshi sannan ba sai wani ya gwada mai tsakanin shi da wani hukuma ko na ba ya riga ya san right shi ka san damar ka akwai karin bayani da zaki malama baki su kan batun muhimmancin ilimi a mace kafin mu shiga yadda za mu ɗauko matakan da za mu kare wannan so na gode yankuri kuma in kare kan eh, point na da dan kare kan wanda ita sister ruka ya ta fadi sometimes kuma yaran suka zo school ticoci na nasu in suka kai gida kuma ya kamaci a duba mostly dai an baka excuse kamar babanni sun fita sun je su nemi su kawo gida kika duba cikin zangonni mu kuma 90% of manin na tare da yaran suka fito school so sometimes problem da mu muke face ne mun ga ka ba yaro homework ta ta yi gida ba ta yi ba ba duba ba ba kula ba kana gan dai machine an dai ce ezo school ne amma bai san amfani school ba kuma da su na blame iyaye domin mun fi yawan tare da yaran kuma future mu kenan ba na iyayen kawai ba don suka gyaru na mu duka ne in suka lalace su da blame kin ga yasa yawanci nan ka ga even basic stationery kan ga kamar shanin books da pens da wanga yariya ta zo school ba ta da wani in ka tambaye ta ta ce maka ba sai mata ba amma in ya kai shani aure ko daci wani sallah yariya ta ta ce miki an dunke mata rigan sallah biyu uku yasa ita tana zuwa school nan ma ba ta value school nan don tana gan akwai ababen da ake value ya fi mata wurin koyo abu yasa sometimes in na in kai kamar da aka sa pressure kadan she kamar tana gan kamar da school school nan bai zama safe place mata ba wanda kuma take son kullum ana ganta school kinga ana luranta wani maza an lure mai shi kigan ana bashi wadanga kaya kanana kayan books nan da ba su sai ba kamin ki gan nan an ba ta mata lamari kin gane yasa challenges wadansu ke wani mataki za mu dauki ni kan eh, level da nike sai dai ina gan kaman iyayenmu da babanin yaran suna ni constant education sun sani amma ya kamaci muna ta tunar da su kaman mu bi da wani platform mu invite su ba kullun she pta ba mu ta kawo irin yawancin mu mutane from zongo communities da sun excel in life su sun serve as role models for other yaran nan in the school don wani na nan unguwan da ya fito ba waɗannan mutanen na wurin ita tana ga an kare school aida ko an drop out an yi aure amma akwai mutane cikin zongo da yawa sun kai wani masai muna need waɗannan mutanen na mu as teachers mu ta collaborate da su muna invite su cikin school su ta educate yaran nan su gan kaman ako the future is bright mu as teachers muna yi mu observe waɗansu behavior man da in ka kira parent one on one suna mamaki don ba su taba magan ya wannan behavior gida ba amma muka collaborate da juna kun gan kaman mun tanye a gyara rayuwar yaran yadda ya kamata wani na ya san ta san ta kai gida in ta kariya kan ticha an yarda da abin da ta faɗi in ta zo school kuma in ta faɗi ma teacher different thing an yarda yasa shi gan suna sai sakani kin ga iyaye na gida ko babanni na gida ba su san teacher ba amma suna wani jin haushi kamar based on abin da yara ai suka gaya mai akwai karan eh. matakan da ya kamata a dauka wajen kawo ƙarshen wannan mu zo ta wurin muhimmancin neman ilimin da kanta zamantakewa mu na zango na nuna mana kaman mace in ta nemi ilimi ya kamaci ta samu iyaka cikin neman iliminta tana da bariya wannan kuma lamari ba haka nan bane ilimi amin gafara kamar muna da wasu kabilu ne da musulmai sun tashi cikin rayuwar musulunci da suke da fahimtar mutane da kamar yariya mace mm. neman iliminta kawai shine ta san batun addininta batun alwallanta batun wankan janabanta da sauran shi inda ta sa waɗanga hukunce-hukunce ta san kabili da badi addu'an shi kusfa addu'an janaba gashi nan dai ba ta bukatan ta neman ilimi ya yi zurfi saboda ba aiki ta ba ne. aikin maza ne wannan fahimtar nan fahimta ne wanda yake a kuskure a cikin. fahimta ne wanda yake ba ya yi daidai da eh, dokar musulunci ba ne saboda idan muka duba cikin musulunci addini da kanta annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi zama da matattaki auren da ya aure shi an ce annabi ya aure mata goma goma wasu kuma sun ce goma sha daya wasu kuma sun ce tara to waɗannan matattakin da annabi ya aure su a ko sababai ya dewa ko reasons da yasa annabi ya aure su annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahaba bai da wanda ya zo ta wurin bangaren mata ana mishi wayi ko da ma wayi ma ya sauka idan wannan mas'ala ko tambaya ya ya ya danganci hali ne na mata shi ya tambaya a cikin mata ta kisan da suka yi karatu suka yi zurfin da yake ba bariyan da muke da wannan fahimta shi ma matan da suke tare da annabi ma ashe suna da ilimi ma game da batun shari'a batun karatu da nake magana ba dole shi karatun arabiya ba zan ba da wasu misalai cewa kaman mata eh, da suka yi ilimi ba ilimi addini kawai ba an bar sun karasa a cikin wannan kasa musamman muna da masana mace wanda yake ta ilimi na rayuwa ilimi na boko yau mu musulmai muke buga kirji da ita ita ne professor rabia ta'ama kuma abin da dan ce ne do you think kama inda aka kawo role models female role models cikin community eh, aka kawo su cikin community ka target communities in da ba akwai yaran matan da ba su zuwa school kuma ba su san ma amfanin shi ba a kawo su a yi a organize wani program ana educate su ana wayar da hankalin su kan neman ilimi amfani da su samu cikin nan gaba inda ana yi haka nan do you think kamar ba samu waɗansu in kuma haka ne in dai haka ya faru an yi an convince su to in dai an gwada musu kamar su yin su saya ma kansu without even someone holding their hands to go to school su da kansu su tashi su yin su je su inquiries in dai ban da kudi i don't have the financial means what do i do me dan yi in samu kudi na so they can go su ce maybe yanzu akwai um, loans da ake grant ma students maybe wani ya ce poverty i don't have the money to go so loans da ake grant ko dai maybe scholarships da ake bayarwa you would go through some means wani abu kadan sananka acquire ka loan ko wannan scholarship in dan bai sun san haka wanda suke da kwazon yin sun tashi su yi kuma irin organization non-profit organizations kamar jinec ghana national um, yes sam irin shi ya kamata muna da su da dewa yes wanda da su zo suna wayar da hankali mu duka musan kamar mu yi kishin neman ilimi just as you, they should create something that they jawo hankali mutane ko ya aka yi i have to do something for myself i have to fend for myself kuma advocacy is very very important kamar yadda madam barkisu ta faɗi in dai aka advocate neman ilimin yaran masu aka san importance ne shi sosai yes aka san yana da very very important it will help because their impact kan life su. Kana da right ta ce ka karatu kamar yadda namiji ke da right ta yi karatu. Eh. Saboda a wani lokacin baka suke taimakawa cikin wani ko ba. Eh, ba ku taba samun kalubale yariya ta zo school babanta ya ce daga SS ba ta kara zuwa kuma. mata ta zuwa school ko ya da kawo miki complaint ta ce ni an ce na gama eh, primary ga aure za mu kin taba gamuwa da wannan na taba dai encounter ba so guda ba ba so biyu ba to in ya zo shi haka nan na muna invite parents na ne sometimes abin ma na faruwa before mu gama ma kamar lamarin haka yake oh. kana nan dai she ka ji wai an ce yariyan data ta wuri kamin tamun da daka ce daka intervening nan yi too late esa yanzu tun da muka gan da sauri mun san ako sometimes kuma ko waɗansu tribes da suke saran yin wannan mun san su eh, sa nan yanzu nan muna ba da general education ne game da eh, importance eh, zuwa school yaran matanmu isa eh, kuma mun try muna collaborate da parents muna kawo su kusa da mu mun create wani relationship ne da in wani lamari masu gan the importance of girl child education yawancin su na gan kamar yarinyar ta school ta bata shanin maza ya shigo mata bata respect parentinta ya samu kuma muna yin ma yaran muna ba su guidance and counseling game da wannan don behavior su ya bari a yi empower wani ko ya bar mai shi ba pushin shi ya gaba don ana gan kamar mata da yawan suka yi school halayen daban ne yasa eh, nan parent dai muna advice su kuma muka gan lamarin in ba su son su yadda kamar yariya an tuwa engaging ta muna da manyan da muke haraka karkashin su isa muna involving su su intervene a san yadda da yi parentin nan su ba yariyan hanya ta je school. Mun taba solve wani ba mu iya mun succeed ba. Farkon ita yariyan ta bar mun san kaman ba ta so. Jali da kyau ka dube da aida irin ta a shirin ta To jama'a dai, saboda karancin lokaci nan za mu dakata da wannan tattaunawar sai sabuwar sati za mu sake dawo mu ci gaba da shirin. Ga jali 'yan makaranta sun ji sun ƙoshi. Yanzu shirinmu na gaba za mu ɗan saurari Malam Abubakar Ali mai fafutukar yaki da shan miyagun ƙwayoyi inda zai yi wa iyaye mata gargaɗi kan yawan tsinuwa ga 'ya'yansu. sannan kuma yawanci muna gaya da iyayenmu mata zagi zagi kin cidu shegiya sinanna! shegiya masiyaciya zagi bakin uwa dafi ne shegiya eh yau shegiya gobe shegiya tun tana shekara guda kina shegiya shegiya ta kai shekara goma sha biyar tare shegiya shekara na shekara goma sha biyar in yau yariya ta zo tana takawa za ki gaya ma kin manta keke ce mata shegiya duba wallahi kina wasa da ni kin gani wo kin ganin nan kawai magana ne wo ko baki faɗi abin da dace ganin ba to rana guda kin ganin wa zai gani wannan lokacin ke uwan ba itan ba shi yasa yawanci mu in rai ya bata a ringa sanin me ake gaya ma yara bakin uwa dafi ne ya miki kaman kina yi ne just for nothing amma shi ga yaro ya zo yana wani rayuwa karshe a ce wai iskoki kin manta kuma ke kin ne mata tun tana shekara biyar har ta kai shekara ashirin Tare zini wannan duka tun shekara biyar shekara goma sha biyar kina ce mata shegiya shegiya shegiya shegiya a rana ɗaya shegiya nawa kike gaya ma ɗiyanki tun tana shekara goma har yau ta kai shekara ashirin a rana ɗaya yau shegi ya so nawa kike faɗi times shekara goma shai yau tana abu yana baki mamaki a'a kin tara mata shi gantakan yasa ga shi kike gani zaki fara yariyan gana rasa kanta ko iskoki ne wanga ya fito wai bata yadda a'a kin tara mata manya-manyan aljannan dai ko Chegiya, masiyaciya kin ci babanki kin ci manki kin ci kazanki kazanki yayi kazanki wallahi kika yi wasa da ni baki ganin alheri wo wallahi kaman wasa ke kai kina maganan amma wallahi la'azim bakin uwa bala'i ne in ranki ya bata kake saurin zagin yariya i kokari ki ba kanki hankuri kake aibatar da ta ba kanki hankuri har hankalin ki ya kwanta she ki ajiye ta ki bari ta san abin da ta yin nan laifi ne kaza kaza kaza yi kuma next time kaza next time don wallahi in kika yi kuma na bata miki ranki na bata miki ranki ni kuma ban so na bata miki rai kin san yanda ni da ke muke ki doke ta da fira ki ne yau amma shi ki mata fira kamar abuya da yawancin iyan mu mata kusan kamar abuyoyin iyayen su suke mata iyayen mu mata suke don kaga yanda kanun na da kanni na suke da mana kamar abuyoyi suke fira tare shi gara ma kai namiji lalle shi an kare ma kake ji amma yawancin mata zaki ga kaman kanuwan in manta ne amma kaman kanuwanta ba mu da yanzu yara kanana na da iya manya to wani aka ta yo oh, wallahi ma na haihu shekara na goma sha bakwai tukun na haifu wannan ya fi shekara goma sha bakwai ta samu shekara talatin diyanta na kin gani ko shi yasa this kind of abubuwan da ya kamata iyaye mu sani kuma in kana uba ka tabbatar da ka shigo gida kamin ka su yi bacci menene wannan sirrin da ke wurin ka iya kai fira da yaranka ka san yanayin da suka shiga cikin wannan yanayi yau nan gaba daya kin je makaranta ka je school ya aka yi me aka koyi kai da wa kuka fita yau kai da wa kuka ci abinci akwai wani firan shi in ka tambaya za ga yana gaya maka ma wasu maganganun ya fara gaya maka daga wurin zaka ringa tsakalo abin da yaro ke gaya maka ai wanga abin da ya fadin ba daidai bane she ka yi gyara abin da ya fadin daidai ne she ka man da shi haka ake sani me yaran mu ke ciki akwai baban da kamin ya zo yaran shi sun yi bacci kamin ya fita gida kuma ba su tashi kwana ba saboda Allah da Allah ka mai kasuwanci ne kana gwada ita za ta zama ta wanga abubuwan ga duka ta gaji wani rule kake play ganin cewa akwai uban da bai san din da yashi shi ba ka tambaye shi date of birth da yashi wallahi bai sani ba mm. akwai uban da bai san class da ya shi take shi dai ya ce miki oh tana tana tana JSS oh school kaza take zuwa amma wallahi bai ga miki wani class take yau aka da nake miki maganan ga small girl na karama mai shekara goma dan zazzabi ta yi daga school direct aka call na me yasa aka call na an san irin kafan da nake kaiwa su alhaji yariyar nan mun ga jikinta ya dan yi zafi ko ka zo ka je da ita gida ban kai 5 minutes ba ce ga ni cikin su shows them who my children are ya halaka ni da yara na suke in ji ka shigo gida wuri na baki taba ga yara na sakar gida 24 hours suna da aiki saboda irin halakan da nake build tare da su ban taba dokan fonin da ni nake use in sa mai lock ba yara na na use phone na me suke yi da shi oh dada an ce mu sai cabu dada an ce mu sai cabu sai cin gani menene zo ki yin gani ina monitor me ake yi aka suka doki phone umman su tana monitor me ake sai haka ake zama da yaro bari ya feel like home bari yaro ya san yana gida kai ka bari yaro kullun waje ya fi mai gida yanzu yaro ya zo ya doki phone he je min phone na yaran banza da shegantaka kuma ya kamata ya maybe research like kila assignment ne yanzu ba waje zai je mi phone ba yau yayi gobe yayi jibi yayi yanzu ya zo ba ruwan shi ma da phone ka da ya zo kai ah, ina yariyan ga ta bine oh wai ta je ta karbi phone abuyanta daga wurin daga wurin kasan me za sai ci baka san abin da za sai ci ba shi ga kamar ni daki na ina da wifi wanda every month nake biya I'm just trying na make sure kama na kama hankalin yara na tare da ni ko da yaushe ni da su. Shi yasa yara na haka mata ne amma kowane firan su babban cikin su sha hudu amma firan da ban sani ba komai suke yi na sani. In taba yadda bukatan su da bai fin karfi na ke yi musu. In kuma zai fi karfi na na sai na nake fira da su. Haka ya kamata iyaye da yawa mu ranga yi. shiga madafa. A yau madafanmu muna tare da Malama Faila Abdulrazak, shararren mai dafa abinci ne a nan Ghana, kuma wadda ta dafa abinci ba dare ba rana domin shiga cikin kundin tarihi na Guinness World Record a Ghana. Yau ita ce a madafar. sun taru suna ta yin hira. Wani abinci zaki muna yau? Yau zan yi muku tubani. Ya ke yin tubani? Yes, tubani ni recipe na zan baka. So with tubani uh, ka iya ka bidi beans, ya ka wake, ka bidi bambaran beans, ya ka ana kira bambaran beans kuwa. Manya-manyan beans nan round round nan. Be, eh, wake nan ka grinding shi into powder. Ato ka nika shi ya zama powder. Yes. kan nika bambaran beans nan kuwa shi kuma ya zama powder. Kan nika eh, shi manya-manyan wake na shi ma ya zama powder. Powder. So shi sieve. Ka san kaɗai. Then ka diba waken nan kadan da manyan-manyan nan kadan duka powder powder shi nan ka gama. Okay ka dibi wan kadan manyan nan kadan wake eh, kananan nan da kan nika nan ka gama. Yes. Mhm. They are all very good proteins. Mhm. So shi ka gama ka sa tankwa kadan. In kana da wani specific herbal spice spices, natural spices. Ka iya ka gama yaje kadan da wa'inda ke kike cin gida ka feel kamar da yana da kyau ya baka. Ok, na fahimci nan kayan yajin da ke kika fi so. Yake gidan ke kike kisa. Period. Ka sa kadan kadan kadan kadan kadan ciki. Shi ka sa ruwa kadan da ka sa ruwa kadan na ka mix. In kana da hand mixer shi formal ne for caterers ya yi easy ya baka. amma an baka da hand mixer nan kaya ka doki abinda muke doki muna yin eh, tz muciya kaya ka loki ka sa kafanka ka ka nika ka buga shi kamar yadda ake buga kose that is it to ya kamata ya yi laushi laushi ya yi danko so ka buga ka buga ka buga but in ka buga aka nan nan in the smart way in the modern way ka yi ka bidi raba white raba da muke eh, eh, tuwo da shin na. ka yi ka bidi wannan roba she ka diba quantity dan, ka sa shi ke ka daure mm-hmm. but before ka diban nan doki eh, spoon ka diba kadan ka sa eh, eh, ka gan fist ne ke mai son tankwa da yawa ka kara tankwa da yawa ke mai so gishiri da yawa ka sa gishirin ka da yawa yan sa so in ka daure before then and now ya fi kana da silver akwai ruwa cikin shi kadan sa kan wuta she ka samu wani leaves ganye ganye ka dibiya inside ruwan da ka gika ruwan zafi cikin You understand? Leaves and nan, They bury uh, abubuwan the ka daure nan, it will not have a direct contact with saspan. Wannan da the silban nan. That is it. So ka dibia kanjuna sheka juna, shi ka yi eh, eh, wutan low heat. Ka not much, not plenty. In ka dibiya duka kan juna, then you cover it 15 to 20 minutes, depending on the quantity. Shake eh, up. yayi ka dan ka suka bude. In ka ka wanda da taman da za ka sa shena ruwa-ruwa yanzu ya zo ya gama. Ya gamu ya mase. Ya gamu ya mase. Ka kara kamar 5 minutes to 8 to be sure that uh, cikin shin nan ya nuna da kyau. She doki guda ko ka off. Wutanka. Wutanka. And I am sure at that time. Ya nuna. Eh, ba ka samu ruwa cikin day one. So she cire ka doki plate. ka yanka shi da kyau no this time muna modern world ne wannan time na miji na ka na hall aka dai yanka si wani siya ka je ka aje no yanka shi life yana ciki ka shi da tsari ya yi kyau kamar eh shapes ka ba tubanin nan shapes she um kowane rabi kai ka kaci kai ka ci shi da stew ka ka ci da shito but it is best eating with the eh, wannan kulikulism gari yaji daji. To an gaishe ki. Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyarmu Hauwa Abdulkarim Yankwayoniya da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ne ke sallama da ku, ku huta lafiya.